cikin wannan bidiyo za mu bayyana muku cece kuce da kafafen sada zumunta suka dauka dangane da zuwan ɗaya daga cikin alarmomin jama'atu izalatul bid'a wa sunna da ya halarci taron maulidi wannan alarama shine wanda ake kira da ashek abba abdullahi zaria sannan a cikin bidiyon nan za mu sake bayyana muku jawabin wani matashi a inda ya bayyana dalilinsa na kin zuwa wani taron maulidi da aka gayyace shi a inda ya bayyana cewa an gayyace shi taron wani maulidi kuma shi ya yarda da aƙidan yin maulidi sai dai ya ce maulidin da ya yarda da ita ba ita ce wadda ake yi yanzu ba a inda ya bayyana cewa wace irin maulidin ne ake so ya jawabi a kanta maulidi da ake rawa da kiɗa da waka ko kuwa maulidin da ake yabin manzon Allah ake kiyaye dokokin Allah da shari'arsa shi dai wannan matashin malami dai ya yi jawabi muhimmai wanda ya ji hankulan mutane domin ganin an gyara fitintun da suka bullo da sunan maulidin annabi hakan dai ya biyo bayan yadda wannan shekaran ta zo sabuwar salo duk da kasantuwar kowane shekara akan samu barnar da ta fita kowace shekara muni hakanan wannan shekaran ta zo da wasu abubuwa da mutane da dama suka kyamace shi hatta 'yan ɗarikan kansu suna allah wadai da al'amuran ta yadda aka samu bata gari wanda suka shigo cikin harkar maulidi suka lalata shi daga asalinsa yadda aka kafa shi na kokarin karantar da mutane ɗabi'un annabi wannan ya sa matashin ya yi wannan tsokaci a cikin bidiyon sa mai tsawon minti uku wanda kai tsaye za mu ba ku dama ku saurari wannan jawabi kafin matsa zuwa ga jawabin abdullahi abba akwai wani maulidi aka gayyace ni a kan takardar sai aka rubuta cewa maudu'i na shine bayani akan hujjojin maulidi lal asaf da ne wanda ya kawo gayyatar da na buɗe ta sai na ce da shi an ce na zo na ba da bayani akan hujjojin maulidi tambaya ta ita ce wane maulidi tukunna an fahimta mm. wane maulidi ake bukatar na zo na kare da haka wannan wata gaba ce wacce nake riskarwa a wannan wato bayani na saboda mai fahimci ma mai nake nufi kai tsaye mm. yanzu ni in ka ce min zo ba da hujjan maulidi zo ka kare maulidi zo ka yi bayani akan halaccin maulidi zo ka yi bayani akan ingancinsu. zo ka yi bayani akan kaza akan kaza akan kaza sai na fara tambayar ka wani irin maulidi ko wani irin maulidi zan zo ne bayani akan hujjojinsa maulidin da ake cakuɗa maza da mata zan zo na kare wannan na san ya saba da shari'a maulin da ake zubo yan mata kanti suna girgiza jikinsu ana badala ana fasikanci ana iskanci ana shaitana zan zo na ba da kariya akan wannan ba zan zo ne ba da wannan gwamma ba a yi ba gaba daya gwamma an daina maulidin gaba daya da haka muna cikin yanayin da malamai musamman malaman sufaye wato sai mun tashi tsaye magabatanmu manya-manyan malamai da mu 'yan kucakin ɗaliban ilimi muna da jan aiki a kanmu wajen gyana wato wajen gyara ɓarnace-ɓarnacen da suke a cikinmu. Ya Saboda mai da yawa suna fakewa da guzma suna harbin karsana da yawa ba Allah ne kasu ba ɗan ne amma sai su fake a cikin abu suna nema su lalata harkar gaba ɗaya kuma an zira musu ido an kyale su saboda mai saboda watakila suna zuwa su ƙara kwarjinin taro. ko abin da ya kama da wannan wa kathara sawa da qaumin fa huwa minhu kai tsaye da haka in har muka bar wannan abin ya ci gaba a yadda yake to ko mun fito mun yi da'awar mu ba ma tare da wanda suke kaza da kaza na ba daidai ba mun barranta kanmu da su babu wanda zai yadda babu wanda zai yadda amma ya waje ba mu ja layi mm. ya waje ba mu saka katanga karfi ya waje ba mu ɗau mataki tsatsaura na addini na hukuma na jan hankali da faɗakarwa da nasiha a kan mm. duk wasu wanda suke amfani da wannan farfajiya wacce ake sanar da masoya manzan Allah masoyinsu ake ƙara wato caja batiran begensu da shauƙinsu zuwa gare shi to ya zama wajibi mu tsaya mu gyara wannan harka mu tsaya mu kiyaye harasan mu kan dukkanin abin da zamu faɗa mu kiyaye gaɓuɓɓan mu kan dukkanin abin da zamu aikata domin me mm. abin da muke yi ya tabbata addini kuma mu sami ladan da muke nema sannan mu rayuwa ingantacciya mu ba wato portrait mu ba da view mai kyau da abin da al'umma ta tambara mu da shi mu yi ƙoƙarin isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a irin waɗannan bigirai domin duniyarmu da lahiranmu su kyau kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi farin ciki da mu a matsayinmu na masoyansa kuma mabiyansa. Shi ko da Abdullahi Abba an ta ce ku ce dangane da al'amuransa tun bayan bayyanan bidiyonsa a kafan sadarwa ta yadda mutane suka dinga Allah wadai yayin da suka gan shi ya halarci taron maulidi. kuma kowa ya sani cewa abdullahi abba ne daga cikin alamomin izala ita kuma izala ta daɗe tana yaƙi da taron maulidi tsawon rayuwarta kuma ta gina almajiranta da 'ya'yanta akan ƙin maulidi sakamakon yadda suka da'awar cewa bid'a ce wanda ake ganin manzon Allah bai ba kuma sun ƙara tsananta kiyayya ne ga maulidin sakamakon yadda suka gabarna ya yi yawa a cikin harkan ta yadda ana amfani da wasu mutane karuwai masu shaye-shaye suna amfani da sunan manzan Allah suna yin su yadda suke so hakan fa yasa malaman suna suka ƙara tsanan maulidi sannan suka ƙara yin tadda da Allah wa da ita kwatsam sai aka ga alaran abba abdullahi ya ziyarci wannan guri duk da kasantuwan bawa yana bukata kafin ka yanke masa hukunci ka nemi dalili daga gare sa domin a tsarinmu na musulunci dukkanin abin da mutum ya aikata ana ba shi dama ya kare kansa domin akwai bukatan ka gane cewa wani babban dalili ne kai shi wannan guri kafin ka yanke masa hukunci lalle kana da bukata ka ji dalili mai kwari a wajensa ce yasa wasu ka bada shawaran cewa ya kamata a neme shi ta waya kai tsaye domin ya bada jawabin zuwansa wajen wannan taro wanda kwata-kwata mutane ba su ji daɗin sa ba sakamakon yadda yana ɗaya daga cikin alalmomi lamba na ɗaya a Najeriya da ake amfana da karatukansa kuma an san shi a matsayin malamin addini wanda yake raban ahlus sunna kuma ya gina akan sunna kuma hasali mai babban mai jawa Dr. Isa Ali Ibrahim Fantan Baki a masallacin Annur da ke Abuja. amma duk da kasantuwar al'amarin nan da ya faru na abin da ya shafi zuwan sa wajen maulidi akwai buƙatar mu da dama domin mu ji menene ya faru a wajen domin dai a cikin bidiyon an ga yana rera karatun Kur'ani sannan daga bayan gama rera karatun Kur'anin sai aka je yana wasu jawabai wanda akwai bukata mu saurari wannan jawabin kafin mu kai ga yanke masa hukunci. إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الله أكبر يا الله عليم خبير السلام عليكم ƙaru balanku yara wannan ɗan boko ne yanzu mataimaki na ɗan takara na ciyaman na zariya local gamman da ke ƙarƙashin jam'iyyar yanzu na jam'iyyar apc to mun gode ma Allah ɗaya muna da irin shi da yawa ko muna kira ga yara kowa ya yi ƙoƙari ya haddace alƙur'ani kuma ya yi karatun zamani Allah ya sa maka da alheri Allah ya ƙara ma lafiya in ba ma da taron labarin wani mafarki da na yi da mai gidan namu manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina ganin wanda ya sani yana karami zai gani dan shabal ne amma tun daga wannan mafarkin ne ake wannan kima ana wannan a cika din ana bajewa kuma mafarkin ya faru ne bayan zuwa na aikin hajji na farko na je aikin haji 1995 duk da ba mu samu sauka muna cikin wannan jirgin okada wanda muka yi hawa 32 a sama amma da shekara ya zagawa 1996 mun samu zuwa shi ma ya zama da yar domin shekarar da aka yi kwalara kenan in kun shekarar da aka yi kwalara a ƙarshen ƙarshe gwamnatin saudiya ta ba da dama 5% na intended pilgrims na Najeriya ne suka yarda su zo kasan su kasa mai tsarki to sai Allah ya taimake ni zama ina cikin waɗannan wanda suka samu ne wucewa duk da a wannan shekarar cikin ƙayoyin suka shimfiɗa bayan kwalara barke a Najeriya sun shimfiɗa sun shimfiɗa sharɗa daga cikin sharɗa shine duk wanda bai kai shekara talatin da biyar ba ba zai je aikin hajji ba duk wanda ya wuce hamsin da biyar shi ba zai yi ba to a wannan shekarar ni ban kai shekara ashirin da biyar ba ballantana in kai talatin da biyar ballantana in cika ashirin da kuma kun san yanayin yadda ka'ida a saudiya take in dai ka samu ka'ida magana ta kare ba za a baka kai wani abu ba saboda haka nan na samu kaina wanda muka yi abin da ya faru mun da maka ne muka yi kwanakin maka muka gama aikin haji sannan muka je madina abin da ya faru a madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kwana biyu katal aka bar mu yi amma ni shiga na garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi min tasiri a cikin zuciya ba ni da tasiri ina jin labarin manzo san to yanzu shi na zo garin nashi na shiga masallaci da kansa na kansa aka sa hadisi baitu rasulillah Na karo ta adami burabu rasulillah aka zo ta adami burabu rasulillah na je daidai min burabu rasulillah sai na tsaya a cikin tunani na yanzu nan da aka yi da ya sallah wurin da ya sa kama na na kabbara ne sallar nafila a daidai wurin sai wani tunani ya dinga shigo mana a daidai lokacin da ke rayuwa a masallacin mai gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa lokacin da gama da na fita na ziyara ina ina leka ɗakin sayyidina Aisha radiyallahu anha yana da nange shi sai na gani an yi kamar siminti da sauransu sai na fita na kama hanya zuwa baki wa gabar daga nan sai kuma wani tunani ya canza canza da shi ne duk inda da kalladin nan a baya a cikin masallaci na ga an da shi da marbles da tiles da siminti da sauransu sai rai na yake cewa to ko inda na tsaya din na yi ba zama daidai asalin yanda yake ne zamanin annabi sallama an cire wani abu a wurin an shimfiɗa wani abu saboda an katange mun wani abu tsakanin na gida da mai gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma ga shi na shigo ba kewul gargat da na duba sai na ga kasa kululu da kuma kaburbura bargaga sai rai na ya cewa idan a can masallaci an cire wannan an shimfiɗa wannan wannan wurin da ya bayan nuna cewa ne bayan rasu mazan sallama an kwashe ƙasar wurin ne an kawo wani ba sai rai na ya biya cewa to lallai ga abin da nake ba zan iya samun shi a nan insha Allah sai na tambayi ina ne ina ne ɓangaren makabartar da tuntun tun a daga zai aka nuna mun shi na kama hanya na da tafiya na dinga tafiya na dinga tafiya na dinga yawo a bakiyar zarkat a raina ina fatan ne sha Allah subhanahu ta'ala in za ka wani waje wanda yake insha Allah manzo Allah sassi na taka wurin shi ne a raina a rana na biyu da ake cewa shi ne ranar markashi a gardin manzo Allah sallallahu alaihi aka ce duk wanda kowa idan ya sallar asar ya dawo abin nan ya dawo masauki kawai za a tafi za mu koma za mu koma najeriya za mu tafi jidda to da haka nan ni da na je masaukin manzo a sallama sai na ga ni dai ban koshi da gana da manza a sallama a wannan la'asar din ba sai ne birin da doka ne biyu da doka kawai ni na tsaya ma manza Allah sallallahu alaihi wasallama ba ni na gida wasu da magarba na zuwa sai ce da yanzu ne ma motar kuma ta zo yanzu ne da zo bayan na gama na natsu na kama na kimsa sannan da sai ce da yanzu ne kuma motar ta zo ne da ke magana ma za a tafi da kuna da bi na go? muka zo muka shiga moto a kama hanya sai jida kaga mun bar garin mu za salama za a tafi jidda za mu dawo Najeriya garin rigewa Allah ka yafe mana a wannan motar ne da muke ciki sai driver don mu sai kunna ac kamar lokacin da wasu motocin su kawai ac ne ko ila sai ac na sai cika moto sai sanyi ya kama ni ina jin sanyi ya dame ni sai na ɗauki cotton na mota irin wannan dan labule na motan sai ta sa kawai a huska na wani na rufe kai na ke na da wannan rufe wanda na yi ne sai ne mafarki mai gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan hanyar najeriya garin fama allah da ya kai mana shi ne na zo shi a ina gidan manzo allah sallallahu alaihi wasallam sai tuna gidan manzo allah sallallahu alaihi wasallam na je ne sallama ce na sallama da manzo sallama wanda na aika nan da ne kuma ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam bai na muhammadu yake wai mai yasu kusun tsaya mai yasu kusun tsaya da na gawo dawowa ne biyu ne aika wanda na aika sai je ko sai ce ga nan zuwa sai mamaki ya dumauta ni aka cewa ni dinna ni ne zan aika yana sallama da mazan sallah hanya manzan san zai fito zai gashi ya fito yana cikin tunanin zai fito sai gashi ya fito yana fitowa mazan sallah ya miƙo mu hannu haka ya ce barka da zuwa gidanmu wannan zakara ya fito zakara a hannun hannu ya ce wannan zakara kuma kai na fito maka da shi zan yanka maka Ina so mu shiga wannan gida ya nuna gidan shi ya ce ka karanta mun alkur'ani mai girma shi na shine na danna zakara mai gidan mu zai ne yanka zakara yana yanka zakara sai na farka sai na ganna a hanyar ka zama zakara ne ka a hanyar jiga za mu zama zakara ka zama Allah ka yafe mana to ban sani ba Allah ne ka yafe mana yawa mala ce dan boko ne Allah ka yafe mana to mu sani ba ko wannan mafarki ne ko ya ne dai ga shehine ne da waliye ne Allah ka dai sa da wani kusa Allah ina ga muku wannan ina ganin yana da wasu abubuwa da sanadiyar wannan mafarki ne mai gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da a ce ina mafarki ya yi tsawo da kila za mu shiga gidan da kuma kila zan ga wata sura ma karanta Allah ka yafe mana wannan shi abin da ya faru 19 96 shekara nawa kenan ashirin da ashirin da takwas ko ba haka na ba har zuwa yanzu Allah ka yafe mata Allah ya arzuta mu ganin manzon salama a duniya ya arzuta mu ganin shi a lahira ya hayya kayyum tabbatar da san shi da kaunar shi a rayukanmu da kuma da. To fahimtar mutane da ya kasu kala-kala dangane da halattan Abdullahi Abba zuwa wajen maulidi. Wasu dai sun fahimci cewa Abdullahi Abba ya shiga siyasa ne. ta yadda idan ka shiga siyasa kana bukata ka dama da kowa domin kowa ya baka haɗin kai don kai ga nasara akan abin da kake so ka cimmawa. Wanda ake ganin cewa Abdullahi Abba yana neman kujera ce kusan ta ciyaman a nan Zaria. kuma sanin kowa ne cewa duk mutumin da zai fito harkar siyasa baya bukata a ware kansa ko aƙidarsa ko addinansa yana bukata ya dama da kowa domin yi wa kowa adalci a cikin al'amarin rayuwa da addini wannan ta sa ake ganin shine dalilin da ya sa sheik abdullahi abba ya halarci taron maulidi a zaria wasu kuma suna ganin cewa a'a neman wata shuhura ne da ɗaukaka ta kai shi wannan guri domin wasu ba su da masaniya cewa fa abdullahi abba yana shirin fitowa takara ne wanda ya sa suke masa hukuncin cewa akwai alamun tabewa da hasara tare da shi wajen halatta maulidi wannan dai shine abin da mutane suka tofa albarkacin baki a kai koma dai menene akwai bukatan shi abdullahi abban ya fito duniya wa mutane jawabi duk da kasantuwa idan da gaske ne siyasa ne baya bukata sai ya fito ya kare kansa idan dai har ya fito cikin harkar siyasa to dole fa ya cire maganan aƙida a gefe domin kowa ya san ba yan sa kaɗai ne za su ba shi ƙura'a ba akwai bukatan mutane da dama daga kowace bangare su ba shi haɗin kai domin kaiwa ga nasara don kuma ya taimaki al'umma baki ɗaya. Allah muke roƙo ya samu dace